Gidan kaso na birnin Yamai na daga cikin mafi fama da cunkoson fursunoni a nan Nijar inda a halin yanzu ake tsare da mutane maza da mata sama da dubu ɗaya. alhali girman ɗakunan wannan gidan yari da aka gina a 1947 bai fice ɗaukar 'yan kaso 300 da 'yan ka ba dalili kenan da ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam suka gargaɗi hukumomi su yi wani abu a kai don inganta yanayin rayuwar fursunoni a wannan lokaci da ma'aunin mizanin zafi ke gwada digire celsius 44 zuwa 45 Malam Nasiru Saidu shine shugaban ƙungiyar kare hakkin jama'a ta Voix de Sans Voix. kuma yawanci duk inda ka diba cikin ƙasa gidajen kasa wanda saru sun ka bari gado na tun suna ɗaukar mutum ɗari biyu har su kai yau mutum dubabe a cikinsu kamar bisa shi suna tare wuri guda to ka gani wannan abu dole a samu matsala ta lahiya dole a samu matsala ta yanayin rayuwa dangance da irin wanga zahi da aka yi na digire wajen 43 ko 44 cikin garin yamai ko gidanka kake kana ganin irin matsala yadda take inda adda hili balle su da accin ko sauri guda wani sai ya gurgusa wani samu ya zamana ga yanayi na tsafta akwai tsohi cikinsu akwai yara cikinsu akwai mata cikinsu akwai mutane waɗanda ƙoshin su bai ba su dama su fuskanci irin wanga matsala ta zahi ko kuma cinkoso yadda ake ciki. A kan wannan ƙorafi na 'yan rajin kare hakkin jama'a hukumomin shari'a sun danganta wannan al'amari da halin tsaikon da ake fuskanta wajen harkokin tafiyar shari'a a wannan ƙasa. Matsalar da mai shigar da ƙara da sunan gwamnatin Nijar Prokirar Shaibu Samna ya ce ta samo asali daga rashin yawan ma'aikata a mashara'antun kasar. Kun san da mutanen yamai sun karu. Yau mun yi mutum miliyan guda da ɗari biyu. Wannan jijin bincike da wurin ɗakin shari'a ashirin da hudu a akwai. Kowane jijin bincike, kowane ɗakin shari'a yana da 'yan kaso wanda yake aiki bisansu wanda yake da takardunsu. sai ya Allah sai wannan shifurkin ya sake don kullun cikin shari'a ke kullun cikin sauraron mutane ake domin sassauta matakan bayar da ajiyar mutanen da ake caji kafin su fuskanci hukuncin kotu hukumomin shari'ar ta Nijar sun sanar da shirin bullo da wasu hanyoyin shiga tsakani. Ministan na gidan shari'a ya ba da umarni ya ce a yi kungiya nan ga wadda daga nan wajen biro kina wanda za ta kula da duk haraka komisariya na cikin yamai. su ne za su tattauna da polisai kuma sun kire duk polisai a cikin faɗin yamai sun tattauna da su don su gani su wani karamin lahi wani faɗa nan eh, wani cin amana nan wanda bai kai baka ba sai a diba a gani ta yaya ne za a samu a ciwo shi daga nan gidan kwamshiriya a kashe kuta To amma masu kare hakkin ɗan adam na cewa mataki mafi fa'ida ga matsalar cunkoson fursunoni a nishar shine a tunkari abu yadda za a maganin shi bisa tsawon lokaci yau ba a ci gari ga mai mai capital babban birni a ce gidan kasu a gudana na adakwai tun na mulkin mallaka tun wanda na tsaro sun kabar muna wannan ba gaskiya ne ba. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.